واشهد ان محمدا عبده ورسوله احمد ربي على نعمه حمدا يليق بجلاله واشكر ربي على جزيل نعمه وكرمه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ رساله ربه ونفه لنا حق النصيحة حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذي لا ريب فيه أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة أوصيكم على هذا المنبر بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اعلموا يا عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى شرف ليلة القدر بعظيم القدر وشرف نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدر وشرف هذه الأمة المحمدية وجعلها خير وجعل محمدا خير رسل الله عز وجل أرسل إلى الناس وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجعل ليلة القدر من خصوصيات الأمة المحمدية وأكسبها بها مكانة علية فقال عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدلنا على ليلة القدر في حديثه الشريف فقال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ويتفق مع هذا ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره فهو يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها لأن فيها ليلة القدر لأن فيها ليلة القدر عباد الله لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وشك أن يخبرنا بليلة القدر تحديدا فدخل المسجد فاختصم رجلان فنصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني جئتكم لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان والواقع فعلا أن في عدم تهديدها خيرا لنا حتى يتسع الوقت للعبادة وتؤدى هذه العبادة إلى وتؤدي هذه العبادة إلى رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى ولعل هذا ما أراده عبد الله بن مسعود حين سئل عن ليلة القدر فقال إنها في العام كله فلما بلغ ذلك عبد الله بن عمر قال رحم الله عبا عبد الرحمن أما أما إنه علم أنها في رمضان ولكن أراد أن لا يتكل الناس عباد الله ما السر في كون ليلة القدر خيرا خير من ألف شهر قيل إن العابد كان فيما مضى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله تعالى ألف شهر أي ثلاثا وثمانين عاما وأربعة أشهر فجعل الله تعالى لهذه الأمة عبادة ليلة خير من ألف شهر كان غيرهم يعبدونه فيها ويقول مالك إمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أري أعمار أمته فكأنه تقاصر أعمار أمته تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شهر فمن يقم ليلة القدر إيمانا بالله واحتسابا لوجه الله تعالى فكأنما عبد الله تعالى أكثر من ثلاث وثمانين عاما وأما قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها فلأن جبريل عليه السلام ينزل في كوكبة من الملائكة ولا يدعون مؤمنا ولا مؤمنة إلا ويسلمون عليه وأما قوله بإذن ربهم من كل أمر أي سلام هي حتى مطلع الفجر فلأن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها ولا ينفض فيها سحر ولا ينفض فيها سحر ساهر وفيها تصدر الأحكام من اللوح المحفوظ إلى الملائكة المنفذين وهذا يتفق مع قوله تبارك وتعالى في أول سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وأكثر ما يقال في هذه الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وشمروا واجتهدوا وقوموا وادعوا الله عز وجل في هذه الأيام الأخيرة فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الكبير الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمؤمنين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم سلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن الله تعالى شرع لنا الاعتكاف في هذه العشر لزيادة الخيرات والاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة وتحري ليلة القدر وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك الاعتكاف منذ أن قدم المدينة المنورة حتى توفاه الله عز وجل وكان إذا دخل هذه الأيام اجتهد في العبادة وأحيا الليلة وشد مئزره وأيقظ أهله والمعتكف يلازم المسجد إيمانا واحتسابا فلا يخرج إلا لضرورة قصوى والحاجة الماسة كمن يريد الدورة أو شراء طعام أو دواء ولا يكثر المعتكف من الكلام غير ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتسبيه وغير ذلك ولا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة حتى لو كانت لأقرب قريب إليه ولا يشتغل بجواله إلا بما ينفعه والهدف الأسمى وراءها وراء الاعتكاف هو محاسبة العبد نفسه ومحاسبة علاقته بينه وبين ربه وسائر الخلائق من الوالدين والأقربين والجيران وسائر الأمة ليعرف نقطة ضعفه ليقويه وتقصيره ليصلحه ليتدارك أخطاءه ويتوب إلى الله عز وجل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه dukan godiya da yabawa sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki, muna gode masa muna yaba masa, muna neman taimakonsa da gafararsa da shiryarsa, muna ƙara jaddada imaninmu ga Allah da dogaro a gare shi, muna neman tsarin Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu da halayenmu da ɗabi'unmu, wanda Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da shi akan tafarki madaidaici babu wanda isa ya ɓadda shi, wanda kuma Allah ya ɓatar, to ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi. ina mai shaidawa haƙiƙa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya yana jarraba bayinsa da alkhairi da sharri ina gode masa a bisa ni'imominsa masu ɗimbin yawa wanda ba sa ƙididdiguwa godiya wanda ya cancanta da girman Allah ina mai gode masa bisa yawaita mana ni'imominsa da karamcin da yake mana kamar yadda nake shaida lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne ya isar da saƙon Allah da ya ɗora masa ya yi wa al'umma ta nasiha ta gaskiya ta ƙololuwa har ajalinsa ya zo masa tsira da aminci Allah sabbata ga wannan annabin namu da shi da iyalansa da sahabansa da duk wanda suka bi shi da kwaikwayo suka bi sunnarsa da kyautatawa har izuwa ga ranar tashin kiyaman da babu shakka babu kokonto game da zuwansa. Bayan haka ‘ya'yan ƙwana musulmi masu albarka da daraja da ƙima, Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau, ranar Juma'a ta yau ta sha bakwai daidai ga watan Ramadana. na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ta yi daidai da shida ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Taken huɗubar a yau ita ce falalan goman ƙarshe da kuma lailatul ƙadari. Kafin Allah ya kai mu juma'a ya sake haɗa fuskokinmu, yadda ya haɗa mu a yau ɗin nan, an shiga kwanakin za su zo a tsakiyar mako kafin juma'a ne, nan da kwana hudu da yardan Allah subhanahu ta'ala ko kwana uku an shiga daren an fara shiga kwanakin. Saboda haka ya kamata a san matsayin waɗannan kwanaki goma na ƙarshe na wannan watan, da kuma daren da kowa yake burin Allah ya tsawaita ran shi ya sadu da daren ya ga daren ya rayu a cikin daren. To ya kamata a san waɗansu abubuwa da hukunce-hukunce da falaloli da suka jibinci waɗannan kwanaki masu albarka. Ya ‘yan'wana masu albarka ya ku bayin Allah, ku sani babu shakka, Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya, ya daraja daren lailatul qadari wato da abubuwa da matsayi mai girman gaske a duk darare na duniya da Allah halitta babu kamar wannan daren. Ya fifita manzansa Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da wannan daren, annabi aka ba wa daren da al'ummansa, ya sharrafa, ya karrama al'umman annabi sallallahu Alaihi wasallam, ya sanya shi wato shine ƙarshen manzanni da aka aiko zuwa ga mutane kowane manzo ana aiko shi zuwa ga al'ummansu kawai amma annabinmu sallallahu alaihi wasallam na dukkan duniya ne kuma shi ne shugaban manzanni shine cikamakin annabawan da babu wani annabu bayan shi sai alkiyama ya sanya al'ummansa su ne fiyayyun al'umman da aka taɓa fitarwa daga cikin mutane tun zamanin annabi Adam. Duk al'ummomin da suka zo ba a taɓa yi irin al'umman annabi a wajen daraja ba. Al'umma ce ta alkhairi, al'umma ce mai daraja, al'umma ce mai imani da Allah babu wanda ya kai su yawan mumunai. Allah ya sanya wannan daren na Lailatul Qadari. yana daga cikin rahama da falala da Allah ya keɓe wannan al'umman su kadai da daren, saboda haka alhamdulillahi a bisa wannan, Allah ya ba su daren domin su samu matsayi mai daraja, Allah maɗaukacin sarki ya ce, Inna an zalna fi lailatul qadar lalle mun saukar da wannan alƙur'anin a wannan daren, dare mai daraja daren lailatul qadari. Allah cewa ma adraka ma lailatul qadar ya kai mai sauraro ka san menene wannan daren kuwa in ji Allah to daren lailatul qadar innan shi kadai khairun min alfi shaharin ya fi wata dubu alheri tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'ikun Allah har da jibrilu shugabansu yana saukowa nan duniyarmu na nan ƙasa a wannan daren, amma da izinin Ubangijinsu suna saukowa ne min kulli amrin, domin rarraba dukkan wani al'amari. A daren suke saukowa, daga Ramadana zuwa wata Ramadana dama suna zuwa ne su yi budget su yi kasafin dukkan wani al'amarin da zai faru daga wannan ramadanan zuwa ramadana mai zuwa. Yadda muka san kowace gwamnati na kowace ƙasa shekara-shekara take kasafin wato abin a kasafin kuɗaɗe na aikace-aikace, wato budget. To Allah maɗaukacin sarki ya sanya budget na shekara-shekara da ake na al'umma da bayin Allah, wanda ake a shekara-shekara ya sanya shi a hannun mala'iku, suna saukowa ne a wannan watan, sannan a goman ƙarshe, sannan a daren lailatul ƙadari, daga lokacin da rana ta faɗi suke sauka in dai daren ne, su yi ta dukkan al'amuran da Allah ya ƙaddara za su faru ga dukkan duniyan nan. ga dukkan wata halitta na arziki na ƙaruwa ko na raguwa, na mutuwa ko na haihuwa, duk abin da aka sani daga faɗuwar rana zuwa fitowar alfijir suke gamawa da shi. Daga wannan daren zuwa dare mai zuwa na Ramadanan baɗi sun tsara duk waɗanda Allah zai karɓi ransu, duk waɗanda za su yi rashin lafiya. duk waɗanda za su warke duk arzikin da zai shigo maka duk abin da za ka rasa da duk wata dabba abin da za ka ci abin da za ka ci nawa ne mudu nawa za ka ci na abinci na kowane nau'in abinci kofin ruwa nawa za ka sha lita nawa tufafi nawa yadi nawa za ka sa numfashi nawa za ka yi duk komai za a baza shi dabba da ƙwaro da duk wani tsuntsu koma da komai, abinda duk zai same su abinda duk za su komai da komai, Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya a wannan daren shine tanazzalul mala'ikatu ruhu fiha min kulli amrin duk wani al'amari da ka sani a wannan daren ake zartar da shi. shi yasa mala'iku duka suke sauka hadda shugabansu mala'ika Jibrilu, alaihi salam. Wannan daren ya yake kasancewa aka ce salamun cike yake da amincin Allah, wato bi ma'ana, shaiɗan baya fitowa a daren, shaiɗan baya fitowa a daren. duk wani shaidani baya fito hatta iblis iblis baya fitowa a daren hatta matsali alfajiri ya fito shaidai baya ido biyu da jibrilu baya ido biyu da jibrilu shadidul quwa ne zumin ratin fastawa saboda haka amincin haka yake duk waɗansu shaiɗanu, iblis da kansa duk wani abu mai cutarwa baya fitowa a daren za a ji karnuka ma ba sa haushi idan da mutum zai la'akari da daddaren bazo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya yi ya nuna mana daren musamman yace a cikin hadisi mai daraja mai inganci yace taharrau ta harrau lailatul qadari ku riƙa kintatan daren lailatul qadari fil ashril awakhir min ramadan a kwanaki goma na ramadan na ƙarshe manzo Allah bai faɗi wani dare na musamman a cikin waɗannan kwanaki ba shin na ashirin da ɗaya ne ko da biyu ko na uku hudu biyar shida bakwai takwas tara ran talatin ko ashirin da tara manzo Allah dai bai faɗi ranan ba bai faɗi daren ba kai bai faɗi daren ba Ya ce ku kintate shi ku lalube shi ku neme shi ku yi ƙoƙari. cikin kwana goma na ƙarshe na Ramabana. kaga bi mana wannan zai jinjari zai ƙara mana himma maimako kwanakin suna tafiya ana ƙara tsukewa ana ƙara ja da baya Sosai Allah ya sa duk abin da ake buƙatan a samun a goman ƙarshen kaga kaman idan ran da za a shiga goman ƙarshen nan to ranan za ka zage damtse irin yadda baka zage shi a baya ba ka naɗa ƙafan wando ka yi shiri na musamman ka mutsu ka ido bacci ya tafi ka yi shiri na musamman irin wanda baka yi a goman farko da na biyu ba saboda abun neman a cikin waɗannan kwanakin suke wani hadisi nana na Aisha Allah ubangiji ya ƙara yadda a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan waɗannan kwanaki goma na ƙarshen Ramadana suka shigo yakan raya dararen gaba ɗayansu sannan ya tada iyalansa su ma baya barin su su buga kamar yadda annabi Idris wa kana ya'muru ahlahu annabi Isma'il wa kana ya'muru ahlahu bis salati kana inda rabbihi mardiya wa shadda mi'zara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yakan nesanci iyali shi ya jaɗa mara baya makusanta iyali wa yajtahidu fil ibadati ma la yajtahidu fi ghairiha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ƙara himma da ƙoƙari wajen ibada sama da wanda ya yi a kwanakin da ba goman ƙarshen ba. Domin me, domin ƙoƙarin dacewa da daren lailatul qadari ya ko bayan Allah masu albarka da daraja da kima manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya taso da niyan da zimman ya faɗa ma al'ummansa ranan da ake dacewa a daren da ake ganin lailatul qadari ake dacewa da daren ya taso daga gida Allah ya nuna mai daren ranka zane ga watan Ramadana, Allah ya nuna masa, ya taso da himma da zimma, ya zo masallaci ya tara al'ummansa ya faɗa musu kai, ga lokacin da ake dacewa da dare, ranka za ga watan Ramadana ne, manzo Allah ya shigo cikin gaggawa da sauri, sai ya yi mai. yana zuwa masallaci zai shiga masallaci sai ya samu waɗansu sahabansa Allah ubangi ya ƙara yadda a gare su sai ya samu suna faɗa da juna suna cacan baki suna ɗaga murya suna ɗaga murya rin manzon Allah sallallahu zai rarrashe su ya raba su ya kwantar musu da hankali ya raba su sai fit sai Allah ya dauke daren kuma ya dauke daren sai manzo Allah ya zamanto ya mance da daren kuma ya mance da daren shine wataƙila mancewa da daren shine yafi alkhairi ga wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda ya kawo ni cikin gaggawa un sanar muku un faɗa muku na ce ga daren da ake dacewa da lailatul qadari ranka zani, sai na gamu da sahabai na wani da wani suna ta da jijiyan wuya suna fada da juna garin raba su Allah ya dauki ya dauki rana daren kuma yanzu Allah ya ce Allah sa hakan shine alkhairi a gare ku ya ku al'ummata amma ku neme shi a goman ƙarshe kawai ku nemi daren a goman ƙarshe na Ramadana shi kenan abinda manzo Allah ya faɗa mana kenan an tambayi Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah Ubangiji ya ƙara yadda a gare shi, Sha yaushe ne daren Lailatul Qadari, ya ce dukkan shekaran Lailatul Qadari ne, to shi yana son Kar ka dogara cewa ba za ka tashi dare ba sai a ramabana a goman ƙarshe, kada ka zauna da wannan aƙida. Zamanto ba ka tashi ka yi nafila, ba ka tashi ka yi sallah, sai a daren lailatul ƙadari na ramabanan da ke zuwa shekara-shekara, kana da garanti za ka rayu? Yake duk shekaru, duk shekarar, kowane dare ma lailatul ƙadari ne. shi hikimarsa da basiransa ka rika tashi kawai da dare kana ganawa da Allah in Allah ya tsawaita rayuwarka ga lailatul qadari alhamdulillah ka ga azumin baɗin ma alhamdulillah in Allah bai nuna ma ba dai kai amfani da kwanakin rayuwanka kai tsaiwan dare kai tsawon dare mutum nawa daren ke zuwa ramadanan ke zuwa suna buri he Allah ya sako musu rashin lafiya kuma kaga mutum ko ko azumi ɗaya baya iya yi ko tarawihi baya iya fitowa balle ya zauna ya ya nemi lailatul qadari saboda haka Abdullahi dan Umar Allah ubangiji ya ƙara yadda a gare shi yace rahimallahu aba abdurrahman أما إنه علم أنها في رمضان ولكن arada أن لا يتكل nas. Abdullahi dan Umar ya ce Allah jikan Abu Abdurrahman Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud ya san daren Lailatul Qadari din a Ramadana ake samu amma me yasa da aka tambaye shi dukkan shekarar ma Lailatul Qadari kar jama'a su dogara cewa ba za su tashi su bauta Allah ba sai a daren sai a azumin ƙarshe goman ƙarshe na Ramadana wanda sai wanda Allah ya tsawaita ransa yake nuna masa menene sirrin kasancewan daren lailatul qadar ya fi watanni dubu alheri a zamanin da kafin zuwan al'umman annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mutum ba a kiran shi abidi, abidi sai ya yi sama da shekara tamanin yana bauta wa Allah bai kakkauta ba, bai sassauta ba, kafin a kirawa ne abidi ne, shekara tamanin sai ya kai waɗannan shekarun a cikin shekarun da Allah ya ara masa sai ya yi zaman dirshen shekara tamanin yana bauta wa Allah babu ƙaƙƙautawa babu sassautawa kafin ya samu stamp ɗin al'abiduna sa'ihuna raki'una sajiduna kafin ya samu wannan title na al'abiduna sai ya yi waɗannan shekaru da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo a zamaninsa annabin ƙarshe wanda al'ummansa mu na mu ne al'umman ƙarshe babu wata al'umma da za a sake yi bayan mu sai ranar tashin ƙiyama sai ƙiyama kawai sai Allah ya nuna wa annabi shekarun al'ummansa cewa ba za su rika wucewa 60-63 ba galiban 90% ko 95% na shekarun al'umman manzon Allah sittin da uku ne, kaɗan ne in ji manzon Allah masu tsallake zuwa saba'in tamanin ɗaiɗai ku ne. Yanzu fa idan aka ga ‘yan shekara casa'in ɗauko shi ake a bidiyo, a zo a yi hira da shi a NTA ga wani bawan Allah, shekaran shi casa'in za mu yi hira da shi. wanda suka ga shekaran jiya da jiya da yau baba za mu hira da kai ka gaya mana rayuwanku ya kuke a zamaninku ya ka ga yau jama'an irin yau da matasan yau da yadda yau ake rayuwa shekara tamanin fasta sa'in ya kai ma ya zamanto abin da za a hira da shi shi kuma in zai sai ya ɗan fashe da kuka tukuna ce hmm, sai ya share ido wai wai wannan zamanin ya ba shi mamaki su ba haka suka rayu ba to annabi nuhu fa ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana mawa'azi kawai yana mawa'azi ɗari tara da mutum zai shekara dubu ɗaya dubu biyu dubu uku a zamanin da to irin waɗannan ne sai su yi zaman dirshe na shekara tamanin suna ibada kafin mutum ya samu laƙabin nan na al'abiduna. To da annabi ya zo sai Allah ya nuna masa ga iya fa shekarun al'ummanka gejin shi ne ah, sittin ne sittin da uku, kaɗan ne masu haurawa. To yanzu ya za a yi mutum ya samu irin taitin na da shi ma a kira shi abidi, yanzu a shekaru sittin ɗinka. in an cire shekaru yaranta kafin ka balaga an cire goma sha biyar mu ɗauka ko sha bakwai yaro yake balaga ko sha biyar mu ɗauka sha bakwai an cire sha bakwai cikin shekarunka sittin da uku nawa ya rage sai ka samu bai wuce hamsin da wani abu ba hamsin da shida kafi alƙalami ya hau kan mutum to ina za ka samu wannan zaman da ladan shekara tamanin ka samu wannan titul na abidi manzo Allah ya ce sai Allah ya kawo al'umma ta wannan daren daren lailatul qadari sai Allah ya ce khairun min alfi shahari yafi yafi wata dubu alheri ibadan da za ka yi wata dubu din nan malamai sun yi calculation suka ga shekara tamanin da uku ne da wata uku da da wata hudu ma kawai shekara tamanin da uku da wata hudu, sai ya kama na shi cikin awa ɗaya za ka iya yin ibadan da za ka kamo waɗancan ɗin, saboda rahama da falala da daraja da albarkan da Allah yi wa al'umman annabi, sallallahu Alaihi wa'asar, shortcut kawai aka kawo. To, shi ɗin mafa wani sai an taro shi yake zuwa masallacin. sai da bulala waɗansu matasan, sai da bulala waɗansu, sai da faɗa, sai da jan wuya, ka taro su su zo masai ka samu sun zarce can da mota, sai an gama ta tahajjudi he ka gansu sun lallaɓo sun zo sun shiga cikin jama'a je gida da su. Haka fa suke waɗansu suke yi. To alhamdulillah a bisa wannan, wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan Imamu Malik Allah Ubangiji masa rahama ya kawo wannan a cikin muwatsa Malik. Saboda haka wanda ya sallah ya tsayu a waɗannan kwanakin bayan liman aka yi tahajjudi da shi aka yi sallah da shi yana mai imani da cewa lallai abinda manzon Allah ya faɗa haka ne daren yana nan. Kuma ya jure, ya dage, ya kafe, ya tsaya, ya tirje. don neman yardan Allah ya datar da shi. To za a ba shi ladan wanda ya yi wannan ibadan ta shekara tamanin da uku da wata hudu. Wannan fa calculation na wata dubu ne domin Allah ce khairun ya fi ma, ya fi har ina ya Allah, Allahu alam, amma mu tsaya kawai a dubun mu bar ya fi ɗin ma. dubun ma kawai za a baka ladan shekara tamanin da uku da wata hudu kana ibada. raka'a biyun da za ka yi a wannan daren, to sai ka kwatanta wani sai ya yi shekara tamanin da uku da wata hudu yana raka'a biyu bai sallame ba kafin ya kamo ka, kai da ka samu raka'a biyun nan. Idan subhanallah walhamdulillahi ka faɗa a daren, to wani sai ya zauna shekara tamanin da uku da wata hudu yana subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah bai ci abinci ba bai zagaya ba. kafin ya kamo ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka haramta masa wannan daren an haramta masa dukkan alkhairi ga yamun in daren ya wuce a wane wata ne zaka samu daren Lailatul qadar a watan Muharram watan Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani Jimada Ula Jimada Thaniya Rajab Sha'ban Shawwal Zulqa'da Zulhijja ba za ka taɓa samu ba sai a watan Ramadan. A watan Ramadan ma nawa goman ƙarshe. A goman ƙarshen ba sai ka zo daidai ranan Allah ya datar da kai daren. Domin waɗansu yanzu ma an binne su yau, an kai wasu makabarta, kaga sun samu wani ɓangare na Ramadan amma Allah bai ba su ikon ganin daren ba. Mu ma masu maganan Allah ne ya sani, wala tadri nafsun ma za taksibu gadan, inna Allah indahu ilmu sa'a. Allah shi ya san abin da rai zai gamu da shi gobe. Allah uban ya tsawaita rayuwarmu ya ba mu ikon yin aikin mu kuma ya karɓa mana ya datar da mu a daren. Mun ji cewa mala'iku suna sauka a daren har da Jibril me suke suna ƙaddara dukkan abubuwan da za su faru daga wannan Ramadana zuwa wancan Ramadana na shekara-shekara, yanda ake budget. ake kasafin kuɗi na aikace-aikace, to haka mala'iku suke sauka a wannan daren su ƙaddara dukkan abin da zai faru a duniyan nan, da dukkan abin da kowa zai samu, kowa zai gamu da shi, daga wannan Ramadanan zuwa wancan. Shi sa Allah ya ce, Inna an zalna hufi lailatin mubarakati. Malamai suka ce, Me yasa Allah ya ce, Salamun hiya hatta matsala Fajir, daren cike ke da aminci har fitowan alfijir sai malamai suka ce na farko shedan baya iya fitowa a daren iblis kenan shi da ya fito sai alfijir ya keto na biyu duk mai sihiri da jifa da boka da mai duk wannan abin da nasu baya tasiri a daren duk baya tasiri a wannan daren sannan dukka hukunce-hukunce na lauhil mahfuz da za su faru daga wannan shekaran ta 2026 Ramadana zuwa shekaran 2027 na Ramadana duk abin da zai faru a tsakanin su ne mala'ikun za su fito su yi budgeting ɗin shi su ɗebo daga lauhil mahfuz. Kisa Allah ya ce, Inna an fi lailatin mubarakatin, mun saukar da ƙur'anin na a dare mai albarka. Yace ce, Inna kunna munzirin, mu masu wa'azi ne in ji manzo Allah. Fiha a daren ne yufraku kullu amrin hakim, a cikin daren ne ake zartar da duk wani abin da ka sani za a jero sunan waɗanda za su mutu kafin wancan shekaran ta zo ta Ramadan waɗanda za su yi rashin lafiya ga su waɗanda za a warkar daga ciwon da suka daɗe suna samu ciki wannan shekaran da da wannan da Ramadan mai zuwa ga sunan za su warke eh talakan da ya daɗe ba kwabo to tsakanin wannan shekan da mai zuwa zai samu dukiya mai shi din kuma za a rage wani kuma za a karbe wani zai wani da wani da wani ga masu yin aure ga masu rasa iyalansu ga masu kaza ga masu komai da kasani a dawo kan dabbobi a musu budget din abin da za su ci da abin da za su sha a dawo kan tsuntsaye a dawo kan kwari a dawo ruwa nawa za a saukar lita nawa wani zai sha abinci mudu nawa koma da komai kullu amrin hakim duk wani al'amari Allah ce amran min indina wannan al'amarin inji Allah daga gare ni ne inna kunna mursilin mu muka aiko manzannin mu muka aiko mala'ikun su yi wannan aiki rahmatan min rabbika rahama ne daga ubangijinka innahu huwas samiul Ali? shi Allah yana jin komai kuma yana sanin duk abin da ake yi me ya dace a rika yawaita faɗi a daren na na Aisha tace ya Rasulullah idan mutum ya tabbatar yau daren Lailatul Qadari ne me ya dace ya rika faɗa a waɗannan kwanakin ko kwanakin goma ya rika yawaita ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa ka mana afuwa akwai bambanci a ce wane gafarta mun wane kamun afuwa malamai sun ce me bambancin afuwa da gafara gafara ita ce ka yi laifi a ma'aikatarka a ɗauko fayil ɗinka a rubuta laifufukan da kai ɗin a ajiye su a fayil in ka zo ka nemi ka ce da Allah ranka da daɗe sa a gafarta mu ka ce an gafarta maka gashi can ba mai ganin fayil ɗin amma yana nan ita kuma afuwa fa Shi ne a ɗau fayil ɗin a yayyaga a ƙona, wanne ne ya fi? Wanda za a ƙona, babu ma balle a gani, amma wannan yana nan amma je ka an yafe ma, amma fayil na nan, da abin da ka yi ka je. afuwafa bayan an ce an yafe maka a ɗauko fayil ɗin a yayyaga a ƙona kaga ba ma inda za a same shi. To, irin wannan annabi ce ku roƙi Allah a goman ƙarshe, eh, duk abin da yake can ɗin a ƙona shi a cire shi a yayyaga shi a ƙona, a ƙona. To shi ne wannan addu'ar afuwa ita tafi ita manzon Allah sassala ya nuna al'ummansa su riƙa yi. ‘Ya'yan kwana musulmi masu albarka da daraja da kima. Akwai abin da ake a waɗannan goman ƙarshe shi ne itikafi, itikafi shi ne lizimtan masallaci. a goman ƙarshe na Ramadana. Mutum ya yi suspending ya dakatar da dukkan hulɗansa da duniya da mutane, ya kulle shaguna, ya kulle wajen harkansa, komai ya bar wa iyalai abin da za su ci a gida, ya zo ya tare a masallacin Juma'a. Saboda duk inda za ka yi kwana goma tabbas Juma'a za ta faɗa, shi yasa ake so a zo masallacin Juma'a. mutum ya zo ya lizimci masallacin ya zauna ba shi ba fita, sai ana safiyar sallah yau, yau ne sallah, da sassafe bayan sallan asuba sai ya tattara kayan shi ya tafi. Ana shiga masallacin ne da zarar rana ta faɗi ana gobe ashirin da ɗaya, sai ya shigo da magariba, shiga masallaci ya zauna ke. Cikin ƙwaryan masallaci da kuma haraba nan duka masallaci ne mai itikafi yana da dama yayi walwala a haraba ya fita can ya zauna mai itikafi baya fita masallaci sai dai laluran sayan abinci laluran zai zaga ne idan bayan gidan sai an fita ne can waje ko rashin lafiya zai je sai magani sauro sun cije shi a masallaci zai je ya yi allura zai je ya sayi abinci ko abin sha zai je ya yi wanka idan wajen wankan can waje ne zai je ya wanke ɗan rigar shi ya ɗebo ruwa ya wanke rigar shi ya canja da wanda yake da ita can ɗin ma ba zai hira ba mai itikafi baya zuwa gaida marar lafiya ko da iyalinka ne ko ɗanka ko mahaifinka aka ce yana oxygen an kai shi barau jikko ba ka fita ka je ka gaishe shi ko ka duba shi babu laifi in kana da ƴar waya ka buga jikin baba aka ce kai baba dai yana cikin critical condition to Allah ba shi lafiya wane eh baba Allah ya karbi ransa ba za ka fita ba ba a zuwa jana'iza sai Allah ji kan baba ba za ka fita sallah ba ba za ka je makabarta ka dawo ba mai itikafi ba makala jikin katangar da yana hangen waje kawai kamar wanda yake cikin sel hankalinka yana waje kawai duk wanda zai wuce ka daga mai hannu cikin masallaci za a zauna kafi itikafi za su iya shara su yi time table na shara wani da wani ku ne da sharan yau a share premises a wanke bayan gida masu itikafi in akwai wanda Allah ya ba ma ilimi zai zauna ya rika musu darasi daga lokaci kaza zuwa kaza bayan sallah su za za mu karanta littafi kaza lokaci kaza lokacin tafsiri da dare za mu yi kaza da dare za mu yi kaza a rika karan juna da ilimi ba itikafi baya zama da waya ya rika text da iyalinsa suna exchanging texts haka ta WhatsApp ko ta ina ne duk baya yi shi yasa ya basu mai itikafi baya jin rediyo sai dai in tafsirin wani malami ne da da yake sha'awan shi ya ji karatunsa yana karuwa da shi ba laifi in lokacin tafsirin shi ya kunna rediyo ya rika ji amma in ba haka ba duk wata magana da take da alaka da duniya ba a yin ta ma'anar itikafi shine mutum ya samu dama ya zo ya zauna a masallaci ya tara hankalin shi waje daya ya duba yadda yake gudanar da rayuwarsa da alaƙarsa da Allah da alaƙarsa da mutane. Shin inda ya mutu yanzu ya cancanta, inda mala'ikan mutuwa ya zo, shin da zai iya cewa eh muje, yana da confidence a mutu yanzu, a ɗauran nasa, ko kuma zai ce a jinkirta masa ne. Wannan shine ne ma'anan mutu ya zo ya zauna. Ya alaƙa na da Allah subhanahu wa ta'ala, ya alaƙa na da iyayena. ya alaka na da makwabtana ya alaka na da yan uwana dangina na jini na ina ba su haƙoƙinsu ya alaka ta da ni karan kaina da na da iyalaina da na haifa ya alaka na da aminaina da abokanaina ya alaka na da na? haƙƙin da Allah ya ce in ba su ina ba su ko sun baka ko ba su baka ba Allah ce ka ba su nasu shiken duk waɗannan abubuwan shi ne mutum zai duba a'a ina da sakaci wajen sallah ina da sakaci a nan ba na kaza ba na kaza to ka ce ya Allah na yi alƙawari zama na a masallacin nan zan roƙe ka ka ƙarfafe ni ka taimaka mu ya Allah ka fito a mutum born again mutumin kirki a ga ka canja ban ba kai ba da an tambaya aka ci kayya na gawa ne ya canja ya ce ai graduate ne na itikafi ya yi zaman itikafi aka caba mun ga canji shi ne ake so muna roƙon Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya Allah Ubangiji ya karɓa mana dukkan ayyukanmu na ibada Allah Ubangiji ya datar da mu ga wannan daren malamai sun ce alamu wannan daren dai shine abin da naga baka jin haushin karnuka za ka je wajen yayi sanyi sanyi wani kaga an yi ruwa ruwa haka ɗan yayyafi ka dai samu daren a cike ke da natsuwa hattan kukan tsuntsaye ba a ji wannan sune alamun amma ba dole bane wani ma hankalin shi ya zo kai tunda ana eclipse ma anan sama ayi kusufi ma wani ma bai ma san an yi ma ba balle a fita ayi sallah amma irin da maganganunmu na da za ka da bishiyoyi sun kwanta babu gida sai ɗakin ka'aba za ka hango hatta gidanka da kake ciki ma babu shi to aina kake sai dai ka hango ka'aba duk gidaje babu bishiyoyi ma sun kwanta ba mu taɓa jin wannan alaman ba la a hadisi la a yakwa ba a taɓa kawo wanda ya gani haka in ba Allah Ubangiji zai ya datar da mu jama'a jajirce kwanaki ne masu albarka na karɓan addu'a babu wanda suka fi mu buƙatan addu'a a yau duk masu buƙatu a wajen Allah Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi duk masu neman wani abu na alkhairi Allah biya musu masu neman kariya daga sharri Allah kare su wannan ƙasa tamu Najeriya Allah ubangiji ya mata albarka Allah mata albarka ba za mu taɓa ɗebe tsammani daga rahamar Allah ba Allah mai rahama ne mai jin kai ne yace babu mai ɗebe tsammani daga rahmar Allah sai kafirci mu sa tsammani ƙasar mu za ta yi kyau ƙasar mu za ta gyaru albarkatunta za su dawo tsaro zai dawo kwanciyar hankali zai dawo haɗin kai zai dawo za a haɓaka za a ginu za mu ji daɗi bi izinin lahi azza wa babu abin da ya zo ya zauna a yanayi ɗaya inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran Allah ubangi mana albarka gaba daya fitintinun da suka addabe mu Allah yayi mana su da izinin sa Allah ubangiji ya saukar mana da albarkatu da rahama shugabannin da Allah ya bamu Allah ya taba zukatansu ya karkato da hankulansu zuwa ga abin da zai amfani al'umma wannan ƙasa. Allah taɓa tunaninsu ya karkato da su zuwa ga tuna abin da zai amfani al'umma, da kare su ga dukkan abinda zai zamanto cutarwa a gare su. Allah ya zamanto musu ido a inda ba su iya gani, zamanto musu kunnuwansu a inda ba su iya ji, zamanto musu ƙafansu a inda ba su iya zuwa, zamanto musu hannayensu a inda ba su iya kaiwa su taɓa, zamanto musu harcensu a duk inda za su yi magana. Abin da yake faruwa a ƙasashen Iraki da maka a yi ta addu'a. makar da ya zamanto kuma ana abu a can munan a tada fitina addu'a za mu yi Allah Ubangiji ya yaye shi Allah Ubangiji ya yaye shi ya taimaka wa al'umman musulmi da musulunci da ƙasashen musulmi Allah kaskatan da kafirai da ƙasashensu da mummunan munufansu Allah mai da su a kai addu'a za mu yi Allah ya yi musu mu mu yi addu'a Allah Ubangiji ya ba mu ɗaukaka ya ba wa mu haɓaka wani ya tada jijiyan wani ya ci mutuncin wani ga abin da yake faruwa ba a kasan shi ba addu'a kawai za a yi wa al'umman musulmi da kasashen su Allahumma izzal islam al muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawiyyu ya azizu ya rabbal alamin arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق الإسيان وجعلنا من الراشدين